sha 17 ga watan Yuni shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Tsugunne ba ta kare ma 'yan gudun hijira da ke tsibirin Tiliya ba, hukumomi na shirin sake musu wuri dalilin matsalar rashin tsaro. Wasu unguwannin Arlita na fama da rashin ruwa yau fiye da wata ɗaya, ko menene dalili karin haske a cikin labarun. Falfado da filayen da suka taɓarɓare wata mafita ce ta yaƙi da hamada in ji hukumomin ƙasar Nijar cikakkun bayyane a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Jiya unguwar Lazare birnin Yamai 'yan kwana-kwana sun ceto wasu mutum goma sha ɗaya da gida ɗaya da suka ƙetare rijiya da baibai bayan sun sha wani rubutu da wani malami ya basu. su. a halin yanzu malamin na hannun 'yan sanda kamar yadda zakar bubakar saidu shugaban kwamitin da ke sa ido a unguwar ta lazari ya shaida ma musa hassan wani malami ne da ya gamu da wani yaron cikin gidan a can gidan kaso da aka sake su yaron ya ce ma malamin ya zo su je gidansu don ya mashi roƙon na tsarin kai malamin ya yi ta rubutu yana baiwa 'yan gidan duk wanda ya sha sai kwana yara biyu kaɗai ne da ba su sha rubutun ba cikin gidan sai yaran suka fito suka ce ma mutane wallahi mahaifansu na nan suna ta kwana wani makwabcinsu ya zo malamin ya ce a ah, ba su da lafiya ne malamin sai ya je ya kira taksi dama ya tattara kayansa ya yana son ya tafi da su sai wani yaro ya ce kai mu je mu haɗa ma yan banga da ke lazare kamin a kirayi holisai mutum goma sha ɗaya suna kwana holisai suka zo suka ɗauki yaran biyu suka musu tambayoyi malamin shi ma aka kai shi kwamseriya ta faran fukofoni a can sai ya ce wai ya yi rubutun ne shi ma ya sha kanan ya ba su kuma shi bai sa musu komi ciki ba lalle ba a samu mutuwa ba amma mutanen sun wahala sai aka sama wasu iskan gas na sheda tun jiya wasu yaran na gidan suka falka. Hukumomin ƙasar Nijar sun kuduri aniyar sake ma 'yan gudun hijira tsibirin da suke a kai na Intikan da ke cikin gundumar Tiliya a jihar Tawa saboda matsalar tsaro. Thomas Sumana magatakar da ma'aikatar gwamnan jihar ta Tiliya ya mara fikato a tahir karin bayani ta waya. Mun samu sanarwa ta radiyo daga ofishin gwamnan jihar Tawa na ba mu umarnin rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira na intika sun ce mana a dakatar da rarraba abinci ga 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro gidajensu har a samu hanyar da za a mayar da su saboda dalilan tsaro ne za ku yi la'akari da yawan 'yan ɓata gari suna fakewa ne a sansanin 'yan gudun hijira. wasu ma iyalansu nan suke zaune a yankin a ɓangaren hukumomin tawa ne suka ɗauki wannan matakin za a nema musu wani sansani da yake iyaka da mali a halin yanzu dai suna na a nan sansanin na Etikan. makarantar boko hcr ce take ɗaukar ɗawainiyarsa yanzu haka dai ba a yanke hulɗar ba Sojin ƙasar Nijar ɗaya ya rasu, wasu uku kuma suka ji rauni a ranar talatar da ta gabata a cikin wani farmaki da rundunonin ƙasar Nijar da na Faransa suka kai magungun 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahara kusa da Menaka a ƙasar Mali. in ji wata majiya ta yanar gizo ta radio france rfi a fitowarta ta jiya laraba majiyar ta kara da cewa an hallaka shugabannin 'yan ta'adda sama da mutum goma fiye da wata ɗaya kenan da wasu unguwanni na garin arlit ke fama da matsalar ruwan sha bayan wata ganawa ta shiga tsakanin 'yan kungiyar farar fula da masu ruwa da tsaki kan batun haƙo da ruwan shugaban na gamayyar kungiyoyin farar fula al-mustapha al ya bayyana ma usman umar dalilan da suka kawo wannan matsala ta harshen ruwa ya dai firar tasiyar ta kasance cikin gari akwai famfuna waɗanda yake sun kai wata ruwa bai hau can ba kuma mutane suna koke-koke kala suna sayan bidiyo dala arba'in wani wuri ya kai dari kowace sahiya karuwa suke yi to shine muka ce bari mu zabura mu je mu gansu mu tambaye su wai menene yake faruwa suka bamu dumbin labaru da yake wa'ansu suna da ma'ana wa'ansu ba su da ma'ana amma dai sun yi kukan cewar shi gidan wannan rijiya takwas da aka yi can don saboda su ba mutane gari wa'ansu ba a samu su famfo ba guda biyar ne suke aiki ba su isa gari ba duka ma abinda da suke badawa sans 60 kip to shi kuma abinda suke so normal man 400 meter kip suke so to yanzu suna na aiki suke ta yi don saboda rijiyoyin su yi aiki amma dai abin da yake ba su wahala babban mushkila na wutan nan yanzu suka ce in Allah yarda zuwa sati guda mutane za su gani abun ya canja kuma kominak ta tuki alkawali za ta ba su rijiya guda uku zuwa talatin ga wata za a sa cikin shato domin kawo ma mazauna karkara haske kan batun canjin yanayi shugabannin karamar da'irar bazaga a jihar tawa sun yi wata ganawa da manoman rabi hamza magatakarda na karamar da'irar ta bazaga yamma asumana musa karin haske lokaci ne aka kai na canjin yanayi shi kuma wannan canjin yanayi lalle abu ne wanda Allah ya kawo shi diba ne za a gani wata fasaha za a kawo wannan canjin na yanayi ya zama abun kware ga mutane ba zama za mu hannu mu rungume shi kamar kadara duwar da ya zo mana kenan shi yasa irin wanga horon ake ba mutane shi bisa kan wanga canjin yanayi da kai ma'aunoni ma'aunoni da ake diba a diba ko na fannin aunin iska ne ko na fannin karhin ruwa sai a ba mutane horo ta ne ake yanayi yana sakewa kun san yanzu abu ne ta na ci gaban kar karkara an ce mata su ma ba a su baya kenan kun ga cikin wannan mutane wakilai wanda muka kiro duk gari an kira hakimi kuma hakimi sai biyo da kungiyar mata guda ke su ma su zama kamar yan kai labaru na wanga horo da aka ba su su ga mu mutane lalle canjin yanayi shi ya zama gaskiya yan makarantar kurame da bebe na doso sun shiga hutun karshen karatu a cewar daraktan makarantar tsohon shekaru tara da suke suna karatu sun ci karo sosai da matsaloli da dama kamar yadda ya shaida mana na hadiza hassan Yanzu a jimilce a nan muna da yara kurame da waɗanda ba su ji da kyau 32 a ajin su MD muna da samari biyu da 'yan mata hudu da za su halarci jarabawar tilawa domin kai ga CAS ko kuma kwalejin ba da ilimi. Yaran da ke fama da nakasa ba samu tallafi ba daga hukumomi ina iya cewa ta kowane hali gwamnati ta manta domin hakikanin gaskiya makarantun sun sha bamban da saura kuma malaman da ya kamata su ɗauki na nauyi waɗannan yara ya kamata a ce suna da ƙwarewa sosai ta yadda za su ɗauka nauyin waɗannan yara haka kuma a da su mu a nan muna da makarantu biyu da ke karɓar yara na kasassu kurame da waɗanda ba su gani amma abin bakin ciki ban taɓa jin ziyarar wani mai iko ba domin ya zo ya ga abin da ke faruwa a cikin waɗannan makarantu daga yanzu batun kulawa da kuma ɗaukar nayin filin jirgin mano da yakka na agadas ya koma hannun ma'aikatar asikna wadda ke kula da al'amuran hilin jirgi a ƙasar afirka da madagascar a cewar ministan da ke kula da al'amuran zirga-zirga yin hakan wata dama ce ta bunƙasa tattalin arziki na jihar ya dai fircin da alma umaru ya yi a lokacin bikin miƙa batun da hilin jirgin jiya a birnin agadas a cikin firarsu da karimanisi Nijar ta miƙa wa ASEC na takardunta domin a shigar da filin saukar jiragen sama na Agadez a cikin jerin filin jirage na ƙasa da ƙasa da a na take kula da su. Waɗannan takardu sun samu karbuwa. Abin tuni dai a bangaren a na a yayin wani taron majalisar ministoci ba a yarda wata ƙasa ba ta samu filin jirage biyu zuwa uku da a na take kula da su. Amma Nijar ta samu sa'ar samun haka inda filin jirgi jihohi uku gare mu da asakina take kula da su akwai na mai zandar da kuma na manu da yaka da ke na agades agades ta kasance yanki ne na yawon bude ido don haka bin waɗannan ƙa'idoji zai sa yau agades ta kasance kowane irin jirgi zai iya sauka kuma ya tashi yau ne ya kamata a tsohon shugaban ƙasar cote d'ivoire laurent gbagbo ya koma ƙasar shi bayan ya kwashe shekaru goma a waje inda kotun ƙasa da ƙasa ta tuhume shi da laihin kisan kai wanda kuma daga baya ta wanke shi a maraicen yau ne al'ummar ƙasar tare da amincewar shugaban ƙasar mai ci a yanzu alhassan watara za su tarbi tsohon shugaban ƙasar Loran bagbo wannan labarin shafin yanar gizo na tv sankmont shine ya wallafa shi madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Sahel da ke fuskantar matsalar hamada da kuma taɓarɓarewar filaye. Wannan al'amarin ya danganta da canjin yanayin da ake samu a 'yan shekarun baya-bayan nan. Dalilin da ya sa kenan hukumomin ƙasar suka ɗauki wasu matakan ceto filayen da suka lalace don daidaita hanyoyin samun isassar cimaka. Ga dai ƙarin haske a cikin rahoton da Asuma na Shina ya shirya mana a cikin tsarin na Fondation Irondel da ta keɓe a yankin Sahel kan yanayi. Taron kasashen duniya kan yanayi cop a shekarar 2015 ya ɗau niyyar farfaɗo da kasashe miliyan 100 da suka taɓarɓare a nahiyar Afirka. Daga nata bangare kasar Niger ta ɗauki alkawalin farfaɗo da kasashe miliyan 3.2 da suka taɓarɓare kafin shekarar 2030. Saboda haka ana amfani da fasahohi da dama wajen farfaɗo da kasashe kamar yadda Kanal Asuman Garba na sashen kula da tattalin tattalin kasashe a ma'aikatar kula da gandun dashi da ruwa ya bayyana. Kasan Nijar makaranta ce abun koyi dangance da husa'o'in gyare-gyaren farfaɗo hilaye. Hakika muna da ɗumbin husa'o'i su ne ayyukan kashin fako cikin hilayen noma. Akwai shingayen tare malalar hamada, yin shinge da duwatsu, kokowa da ciyawa da ke mamaye hilayen noma da na cikin ruwa. A cikin waɗannan ayyuka, ƙasar Nijar na samun gudunmawar ƙungiyoyin farar hula waɗanda a game da yaƙi da hamada suna waye kan al'umma musamman na karkara akan al'amuran da suka shafi ci gaba mai dorewa. Isa Garba shine ne shugaban kungiyar matasan Nijar a game da sauyin yanayi. Muna horar da manoma musamman ma matasa da ke shafar aikin bunƙasa cimaka noma tare da fasahar zamani. Muna horar da su bisa sassaban zamani da ake kera arena muna rakiyar mata wajen bunƙasa lambu domin samun ci gaba da ayyukan dasa itatuwa. A sakamakon ayyukan da aka gudanar a shekarar 2020 an farfaɗo farfado da eka dubu hamsin na kasashen da suka tabarbare a kasar Nijar. Kanal Asumani Garba mataimakin shugaban sashen kula da tattalin kasashe na da bayani. An samu wartsar daidaitawar akalla kaso 68 cikin ɗari na hilaye a shekara ta 2020 bisa wani hasashe da muka yi eka dubu 68,750 an samu warakar eka dubu 46,814 wannan tsarin ya samu tasiri mai fa'ida akwai kyautatar inganta hilaye samun karin amfano ga noman hilaye farfadowar albarkatu ayyukan noma da samun ƙarin kasancewar ciyawar dabbobi waɗannan manoma na yoware wani ƙauye mai nisan kilomita goma a yamma da yamai sun tabbatar da amfanin wannan tsari na farfado da ƙasashe muna samun amfanin wannan tsari kwarai da gaske saboda idan muka ta da ƙasa muka yi shuka muna samun abinci nan da gebe ne ya tafi har can tunda muka yi shi mun ga alhamdulillah hukumomin Nijar na sa karan ci gaba da neman taimako wajen abokan hulɗa don yaƙi da hamada. Nan muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulla da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, nima na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk jan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari. Sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka. An wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka. Gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne. Zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa. Ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar. Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Rakiya albishirinki goro Hauwa, shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.